بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله بركة من da أو من wannan الهدي na lahadi wanda ya بالحجة أو من شكرة watan zulhijja a bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na hudu ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillat al ahkam wannan kuma shi ne darasi na arba'in da shida idan ba a manta ba mun shiga cikin kitabu zakat a jiya hadisin da za mu tashi a kansa yau hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على نيابهم رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وانا حديثي أنك قلت لك عمرو بن شعيب أنا به شيء كما يجد لك ما هي عن جده لك رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله في رادة أمسن الله ثبت قريب ياتي تأخذ صدقات المسلمين على مياههم أنا كربر صدق المسلمين أنا كربر زكاة كمسلمين وأن دفك مكيايا على مياههم أولا على ruwan دفك شايد shayar da dabbobinsu kalmar miyah jam'i makiyaya waɗanda suke raye a cikin sahara saboda karancin ruwan sama to saboda haka sai suke samun canjin matsuguni daga wannan wuri zuwa wancan wuri sakamakon canjin yanayi a shekara idan ciyawar nan ta kare sai su kwashe kayansu da bukokinsu su koma wani wurin idan ciyawar can ta kare sai su kwashe kayansu da bukokinsu ta wani wuri kullum yawo suke ba su da dari guda ɗaya tabbatacce ya danganta yaya kin yanayi ko saukar ruwan sama ko taruwar ruwa to irin waɗannan idan aka ce sa'i zai zauna cikin birni su kawo zakka da kansu to an na musu an tilasta musu to irin wannan sai zanto wajibi ne ga sa'i mutumin da shugaba halifa ya ayyana shi dan karo zakka ya bi waɗannan mutanen a inda suke bin ciyawa suke guzuwa ruwa kun fahimta da kyau sai zanto min babu a alaihim wato an musu sauƙi da rangwame a maimakon a kallafa musu a ce su kawo da kansu ta aka ce a'a za a je a karɓi zarkansu a can inda suke a wuraren da suke shayar da dabbobinsu a wuraren da suke bibita ciyawa da ruwan da za su shayar da dabbobinsu can sa'i ya kamata ya je karɓo zakka ba su da su kawo masa binne ba kun fahimci hadisin da kyau wannan shine abin da wannan hadisi ke nufi tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim za a karɓo zakka ta al'ummar musulmai musamman ta dabbobi ala yin a can wuraren ruwayensu inda ruwa yake inda gulbi suke inda suke zuwa su shayar da dabbobin wannan hadisi rawahu imam ahmad imam ahmad ne wanda su kuma hadisi ne sahihi wani abi dawud aidan wani hadisi ya zo daga abu dawud yace la tukhadhu sadaqatuhum illa fi durihim wato ba za a karɓi zakkarsu ba face sai a gidajensu abin nufi ba a kallafa musu a ce su kawo inda shugaba yake shugaba aka tilasta mai ya tura dan aike da zai je ya karɓo zakara inda suke dukkan su dai su suna komawa kusa da juna ina ba ta fahimta to duk wannan yana cikin tsari na addinin musulunci da ke nuna a ce ita zakka hanyar ji a fitar da ita da rabar da ita ba a ta a hannun masu ita ba gwamnati ce take da wannan aiki idan gwamnati ta musulunci ce ba akwai mutanen da aka ware wanda ba su da aikin komai sai fitar da zakka ko mutane ne wanda sun karanci zakka sun karanta babin zakka qur'ani hadisi sun fahimci cikin zakka kuma suna da rajista wanda ta kunshi suna yi dukkan mawadaka waɗanda suke masu kuɗi waɗanda suke masu kayan noma waɗanda suke masu dabbobi suna da bayanin su da haka idan suka je sai su yi diga su gane ka noma a wannan shekarar me haƙƙin talakawa su ware na talakawa su taho da shi wurin shugaba shugaba kuma ya ɗauki nauyin rabawa ko wato kaza a bai wani kaza a bai wani kaza a bai wani ko kuma ku je ku bi kaso kaza ku bai wa irin su wani ajin talakawa ajin almu'allafati qulubuhum ajin kaza ajin kaza an fahimta ko to duk wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da malamai ke kafa hujja da kan cewa a ce idan an ɗauki zakka daga wani gari zuwa wani gari ba a yi laifi ba domin waɗancan mutane da ke cikin daji da aka bi su karkararsu aka karɓi zakkar aikawa halifa aka yi a birni shi kuma halifa ɗauki nauyin rabawa ba a can ne sa iyar ba kun fahimta da kyau وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم laisa ala muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa rawahu al-bukhari wa li muslimin laysa abdi sadaqatun illa sadaqatun fitri wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa laisa ala muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa ba tilas bane ba ga musulmi dangane da bayi da ya mallaka ko dawaki da yake da su a ce fitar idan mutum ya mallaki dawaki ko da sun cika garin bauchi babu zakka a kansu da zai fitar wa doki amma idan mutum yana sayar da dawakin ne sana'ar sa ya sayo ya sayar ya tara ya sayar sai ya tara dawaki to lokacin zakka yayi zai fitar musu da zakka ta kuɗi tunda sun zama haja ta kasuwanci da haka sai ya kididdigar dawakin nan nawa ne kuɗin su to sai ya fitar da zakar waɗannan kuɗin amma ba ya ɗauki doki ya bayar ba a ce duk doki talatin ka bada ɗaya ko duk arba'in ka bada ɗaya ko a babu wannan aji shi doki babu zakka a kansa haka kuma bayi idan mutum na da bawa babu zakka akan bayi ko da mutum na da bayi ɗari ko sama da ɗari wannan babu zakka a kansu amma idan mutum cinikayyar bayi yake ya saya ya sayar ya saya ya sayar to lokacin da duk ya tara bayi to ta kamar haja ce wurinsa sai lissafin inda za a sayar da su kuɗin su kaza ne sai fitar da zakkar kuɗi amma ba zai fitar da zakkar bawa ba an gane ko a wani ahadi a ruwayan ta gabe ce laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri game da bawa babu zakka a cikin harkar bawa sai fa sadaqatul fitri zakatu ta fidda kai idan ka tashi fitar da zakatu ta fidda kai bayan ka fitar wa kanka da matarka da 'ya'yanka to bawan da ke karkashin ka ma sai ka fitar masa da zakka kowane mutum ɗaya da ma sa'i guda da dangin kayan abincin da ba alkama ba in alkama ne rabin sa'i kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna zakar da kai zaka fitarwa da kowa da kowa daga cikin mutanen gidanka ko da yaro da aka haifa a daren sallah sai ka fitar masa an gane ko alaikum salam Mm. ai ba wani abun sabani bane tun jiya mun yi bayani ba kana nan ba muka ce da shi wadansu suka fahimta kan cewa ba a fitarwa daga wani gari aka wani gari tunda sun ce to ka zama azar yayin fitar da alafu karai yanzu ko muka karanta wannan shi kuma daga wanda kuma wadansu suka fahimta da shi kan dawacin halacci kaga da ma ai tun jiya mun ce an yi mai mun ga an yi sabani tun jiya kaga wannan magana ba ta taso bai eh ma'azu kuma kadi ne zai je zai zauna a can da ya je zauna a can sai shekara ta bai dawo ba sai da annabi bar duniya ba za a iya karɓo ya dawo ba kaga ya je ne zauna dindindin a can gurin shine babbar ansar da waɗansu malamai ke barwa cewa ma ya alƙali ne ba wai sa'i ne aka tura ke fitar da zakka ya raba a can ba amma sa'i kaga da ya je karɓo zai dawo da ita ne an fahimta ko na'am Mm. akwai bambanci tsakanin haja ta kasuwanci mutum ya sai sulotai da gidaje mutum yana da supermarket mutum yana da trader babba yana da kanti da yake sayar da kayayyakin abinci lokacin da ya tashi fitar da zakka sai ya yi kudaden ababen da ke cikin kantinsa sai ya yi filayen da ke hannunsa waɗanda yake sayarwa ya yi kididdigar kudin su za su kai nawa ya hada da kudin da ke wurin sai fitar musu zakka amma ala da mutum ke sana'a da ita na'urar sana'a ka fahimta ko kamar motar haya injin nika kana da babur da ake maka a taba da duka wannan menene na'ura ce ta sana'a to ita na'urar sana'a ba a fitar mata da zakka amma abin da ta kawo na kuɗi in ya kai a fitar da zakkar kuɗin sai a fitar ka gane bambancin su wancan gidaje da fulotai da gonan shinkafa ko na fulawa da kasan kasan na baki ko na sabulun wanki ko na wanka duka waɗannan menene haja ce ta kasuwanci su ne kake sayarwa da haka matsayin su matsayin kuɗi duk shekara sai kayan lissafin me abin da ke cikin kantin ka meye kuɗin da ke hannu idan an hada da abin da ke cikin kantin da kuɗin da ke hannu sun kai dubu ɗari to kaga za ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in sun kai dubu ɗari biyu kashi ɗaya cikin arba'in sun kai miliyan ɗaya miliyan biyu kashi ɗaya cikin arba'in shine abin da za ka bayar na zaka na kuɗi amma na'urar da kake sana'a da ita ba a fita mata zakka ka fahimta ko amma duk abin da na'urar ta kawo na kuɗi ya taru ya kai matsayin zakka za a fitar da kuɗin zakka wannan shine bambanci na sai ya shekara duk abin da ya mu na kuɗi ai hukuncin su shine sai ya shekara hadisi zai zo kan wannan a cikin wannan hadisin wa alaikum salam kamar wannan tambaya ce mai kyau hajar da mutum ke wurinsa bai riga ya sayar ba to shekara ta zai fitar da zakka to idan ya zo lissafin kuɗin wannan hajar zai lissafa ne a yadda ya saya ko a yadda farashin da yake kasuwa yake tsarin sayarwa wanne zai yi yadda ya saya dan yadda ya saya tabbas ne ribar da yake tsarin ya samu ba ba tabbas ba ne an gane ko idan aka ce ribar da yake son samu zai iya samu tangarda ka ga wannan abin ya faɗi ya kare shi kila ma har ya sauko kasa da yadda ya tsaya to daga abin da yake da tabbas shi zai gina hukunci akai ba abin da zai samu ribar sa akwai waɗanda suke ganin a farashin sa na kasuwa na ranar to amma wannan ba tabbas bane farashin kasuwa matakar ba an zo an saya bane ai ba tabbas bane ba duk da haka yadda ya saya daidai abin nan tunda yanzu yana hannunka ka kasan ka zana sayi to lissafin yadda ka saya za ka yi ba za ka lissafin faduwa ba tunda baka fadi din ba

kima ba eh ko ma dai bai koma ba dai dole dai haka zai fitar shi kasuwanci fada ma yadda yake akwai faduwa akwai riba ce shi ne ka'idar kasuwanci kuma shi kasuwanci yadda yake dama wato yana ginuwa ne akan bangaren kowa na son ya dake hancin wani tsakanin mai sai da mai sayarwa yadda shi mai sayarwa zai ce maka naira dubu da ɗari biyar nawa ka saya haka shi ya sai kuma zai sai naira ɗari biyar ba haka bane ba shi da yake dubu da ɗari biyar idan an ba shi ba karba zai ba shi da yake ɗari biyar da ya taya idan an sayar masa ba sai zai ba ka kowa na son ya buji wani to saboda haka sai a zo sai a haɗu a tsakiya to a lokacin nan abin da ake bukata kar mutum ya tambaye ka wai nawa ka saya wannan ba sharadi bane kai dan kasuwa sai ka faɗi nawa ka sayo hajar ka kar ka zo kana ɓata kanka lokaci kana rantsuwa wallahi tallahi littafin nan naira dubu na saye shi kuma ina son lalle sai na ci wani abu a kai ya bayyana cewa ɗari tara ka saya yanzu me ya amfanin rantsuwar naira ɗari ka rantsa da Allah kan naira ɗari ka yi ƙarya ka rantsa da Allah kan ƙarya kan naira ɗari ya maka me dan Allah za ka biya maka bildin nefa wani wata ko to me za ta ce za ka yi rantsuwa a kanta ma'ana Allah ba ka ɗauki Allah da girma ba a cikin zuciyarka kenan duk wanda yake gaskiya lokaci ka ce ba sharadi bane in faɗa mana wannan sai ni yi ciniki da kai ka sai kaya shine maganar gaskiya kuma akwai yan kasuwa da za a zo ya nawa sai ka ce to in faɗa ma gaskiya ko kuma dai in sa ma suna ma'ana gaskiya ce za ka yi kana neman shawara sa bayan Allah wajen kama kai gaskiya kai ka nemi shawara ta nemi siya wai neman shawara kai ke in ka da ai gaskiya ai in ka ce baka son ai gaskiya a sa suna to a sa kai fa Allah ya wajen kama gaskiya kuma da gaskiyan nan Allah shi zai sanya maka albarka cikin abin da kake da kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah shi ne ke zama na uku abokanan hulɗa guda biyu matukar ɗaya daga cikin su bai sa ha'inci ba a zuciyarsa da ɗaya daga cikin su ya sa ha'inci a ransa to Allah ya fita daga cikin su ya kyale su da dabarar su yadda kai mai sayarwa kar ka sa ha'inci haka kai mai sayarwa ka sa ha'inci kai mai saye abinda mai sayarwa abinda ake so ga haja ta kudin ta kaza amma wuri kaza tana da aibi kaza wuri kaza tana da aibi kaza in akwai aibi dole sai kai bayani kai mai saye kuma abin da kake so kai bayani zan saya kaza kudin nan dukkan su masu kyau ne ko kuma a akwai naira hamsin a tsakiya ta dan yagi na sa mata flasta amma zan karba a haka dole sai ka bayanin kudin ka idan akwai aibi kai su kuma dole ya bayanin hajjarsa in akwai aibi a idan kudin yan jabu ne ka riga ka daga ka babu kan sarki a ciki ka san yan jabu ne to ba za ka je ka ba da kasuwa ba kai wanda ya zalunce ka ka bashi ka nema a kiyama amma kai ka ka zalunce wani ka'idar musulunci kenan kai iyakacin dabarar ka kar a yi maka wayo amma kai iyakacin dabarar ka kuma kai kuma karka wani wayo ka'ida umariya kenan yace lastu bil khibbi wal khibbu yakhda'uni yace ni ba mai gari bane amma duk wayan ka ba za ka yi min wayo ba haka Umar dan Khattab ce ni ba zan yaudar kowa ba amma duk yaudarar mai yaudara ko ni ma ina da wayan da ba zan yarda kai ne baro ba to haka ake son musulmi ya zama wayan ka sai ya zaka ka fita ba ya zaka ka cuci wani ba Allah shi wani gaban kasa wa an ba'd bin hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi kulli sa'imati ibilin fi 40 bintu lagun la tufarraqu iblun an hisabiha man a'taha mutajiran biha falahu ajruha ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة من أزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته حديث لجبهة ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله tsira da amincin Allah tabbata da shi ya ce fi kulli sa'imati ibilin cikin dukkan raƙuman da ake kiwon su fi arba'ina cikin duk adadin arba'in nasu bintu labun za a bayar da raƙuma ta mace yar shekara uku bintu labun ta gama shekara ta biyu za ta shiga ta uku in je mun wannan ko wato ana ce mata bintu labun dan a ɗabi'ance lokacin da raƙuma ta kai shekara biyu ta shiga ta uku to lalle lokacin mahaifiyarta ta sake haihuwa tana shayarwa tana da nono sai ake ce mata bintu labun yar mai nono ko yar mai shayarwa an gane ko la tufarriqu ibnan an hisabiha kar a raba raƙumma daga lissafin su me ake nufi da kar a raba raƙumma daga lissafin su kar ya zanto ina da raƙumi ashirin kana da ashirin muna hulɗa muna kiwo tare idan zakka ta zo dan dabara sai mu raba su da juna ko ina da tumaki ashirin kana da ashirin in zakka ta zo sai mu raba su da juna sai da mun raba su tumaki na basu kai zakka ba kai ma naka basu kai ba amma in suna haɗa kuwa sun kai annabi ce ba za a raba su daga lissafin su ba waɗansu suka ce ma'anar la tufarraqu iblun an hisabiha ma'anar wannan magana shi ne kar a bambance laƙuna ta fuskar lissafin su ma'ana idan an tashi lissafi da ramammiya da ƙosashiya da tsohuwa da wanda take yarinya dabba dukkanin su ana lissafi ne ɗaya biyu uku hudu kaza har su kai ba za a ce ba to wannan tun da ramammu ne guda biyu a madadin ɗaya. a kowace ɗaya ita take shi daya ba za ce kai wannan girman ta yayi yawa ita kadai a madadin biyu da haka mun sabo daya biyu uku hudu idan muka zo kanta sai mu ce biyar shida ita kadai dan kasuwa ce a la tufarriqu ibnun an hisabiha manzo Allah ce man ataha mutajiran biha wanda ya bayar da su dabbobin nan na zakka mu'tajiran yana mai neman lada daga al'ajar ne yani taliban al'ajar ila Allah yana mai neman lada wajen Allah falahu ajruha wato yana da lada. a je wannan sai ke da mai zakka ya bayar da kyakkyawan niyya dan ya dace da ladar sakamako wajen Allah dan ya ce wanda ya bayar yana mai neman lada dan yana mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu imrin ma nafa to fa lahu ajruha yana da ladanta wa man mana'aha wanda ko ya hana zakka ya kirmuci shi ya hana zakka annabi yace fa inna akhiduha wa shatra mali to za mu karɓi zakkar ko mu karɓi rabin dukiyarsa azmatan min azmat rabbina wajibi cikin wajiban ubangijin mu haka Allah ya wajabta ayi duk wanda ya taurin kai ya ibada zakka har sai da aka zo da karfi za a fitar to za a karbi zakkar a yi lissafin eh to yanzu yana da yana da tumaki ne guda 20 to guda guda 40 ɗaya ce zakka ko to an fitar da zakka to kuma sai a kalli rabin su kuma sai a kwace rabin a raba a talaka fi sabilillah saboda nan gaba kar wanda ya kare yin wasa bai fitar da zakka ba yaya za su tafi da wannan dokar kowa zai zaka daidai ba wani zai fa inna akhiruha wa shafar malik annabi ce azmatun wajibi ne min azamatu rabbina daga cikin wajiban al'amara da Allah ya wajabta mana wannan ukuba ce ukubatun maliyya ukuba ce ta fuskar dukiya da Allah ya tilasta a yi wa dukkan wanda yake taurin kai wajen ba da zakka la yahillu li ali muhammadin min hatai baya halatta ga zurriyar gidan annabi min ha a ba su wani abu na zakka din ko mun kankantar sa su ba sa karban zakka duk alu baiti ba sa cin zakka duk ma sadaka ta wajibi ba sa ci ko ta kafara kafara rantsuwa kafara ta wanda ya sadu da iyalansa da ranar cikin ramadan kafara ta mai kisa ta mai dukkan kafara ba a biyo ahlul amma sadaka wannan idan sun karɓa su laifi ba amma sadaka ta wajibi ba a baiwa ahlul bai halarta su ci ba shine la yahillu li ali muhammadin min hashay to wannan uquba ta cewa duk wanda ya hana zakka za a karbi zakkar da karfi kuma a karbi rabin dukiyarsa shin hukuncin na nan ko an shafe shi waɗansu daga cikin maluma suka ce an shafe shi babu wannan hukuncin yanzu a da annabi ya aiki da shi daga baya an shafe to a gaskiya ba ka yin da'awar cewa hukunci kaza an shafe hatta tusbita lana nasikh har sai ka kawo wanda ya shafe shi da yanzu da hadisin da ya tabbatar kai kuma sai ka kawo ne wanda ya shafi wanda inda zaka bincika gaba ɗaya ba za ka samu ba ijma'i kuma baya shafi hadisi ijma'i baya shafi aya sai dai hadisi zai shafi hadisi ko aya zai shafi hadisi amma ba zai yi ba hadisi ya tabbatar da bakin manzon Allah kuma ne yayi da'awar nas ba zai yi ba na tana ta ganin dama yanzu ka dauke zuciya da galjin da ka ba sadaka dole ne shi ne magana ba na abu ne da ke kasar da ko bayani ya haƙuri kun bayin ko da haka wannan hukunci ba a shafe shi ba shi ne shekul islam ibn taymiya ke cewa dukkan abin da ya shafi hukuma ta dukiya ba a taba shafe ko ɗaya daga cikin su ba duk hukuma ta dukiya da musulunci yayi ba a taba shafe ko ɗaya daga ciki ba to wannan kuma an yi ne min babu ta'zir ta'ziri ne shi kuma da ta'ziri babun sa tun daga shugaba ya kwace wani abu ya raba wa talakawa har ya zuwa ya halatta ya yi kisa da mai irin laifi kaza ko da ba haddi a kan kisan matukar su shugaba ya kai shi ga cewa yin kisan shi zai hana faruwar irin wannan laifin nan gaba ya halatta yi ya shi taziri babu zuwa ta horo a cikin musulunci da aka bayar shugaba ko alkali ko tana da faɗi kwarai da gaske da haka da gani ne alal istihad ya duba wa mazhabul masalih ya duba cikin maslaha idan mutum na laifi iri kaza to laifi iri kaza kila masu abin da zai hana a yi wa eh, mutane su daina irin wannan laifin yanzu shi ne a musu tara iri kaza babu haddi da shari'a ta kawo cewa mai laifi ga duk abin da yake da haddi dama za a yake da haddi saurayi da yanzu na kaga gula dari wannan ba ganin wani ittihadi ko ta'ziri gula dari za a yi da kaza sun da yanzu na a jefe shi kowa ya huta ba shi kenan ba shi wannan kawai sai a yi babu wani maganin ta'ziri to amma a kawo wani abu wanda yake wato laifi ne a shari'ance amma shari'a bata tanadi horo ba karkashin qur'ani ko hadisi to wannan sai alkali ya duba ya hango ko halifa ya duba ya hango ya ga wani irin hukunci zai yi wa wannan mutumin wanda zai hana faruwar irin wannan laifin duk abin da ijtihadin sa ya kai ya aiki da shi ya halatta ko da kisa ne wa alaikum salam yayi daidai matukar alkali ko shugaba halifa ko sarki ya duba a yi tihadin sa malamai suka ba su fatawa cewa ai yanzu ba abin da zai hana fatauci na fodar iblis ko ken sai kisa idan ya kashe bai laifi ba wannan dai shi a ta'azir babu zuwa babu zuwa sai wannan ya kai a kansu yan bashi da makami dama an yi qattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi zabi aka bai shugaba ya yi ɗaya daga cikin hudu ko dai ya kama su ya kashe su shine an yi kasalu ko ya tsire su kafin kisa shine a kafa wani dogon katako a kofar kasuwa a tsire mutum a jiki da ransa har ya mutu waɗansu suka ce kashe shi za a yi a tsire waɗansu suka ce a tsire shi sannan a kashe shi duk wanda aka yayi aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko ya yake hannun dama da kafar hagu aw yunfaw min al-ardi ko ya kore su daga kasar ce daga yau kai ba dan Najeriya bane ba tafi can wani wuri daban da sai waɗansu suka ce idan aka ce a kore shi daga ƙasa to ai yanzu kun kore ya don sanin kun tura waɗansu ya za a yi kenan da suka ce abin da ake nufi da korewa daga ƙasa a ƙasar da shi ya ga farfajiyar ƙasa shi ne a sa shi gugu har illa sha Allah eh sai in an ga ya bayyana tuba daga baya to sai a zo a fitar da shi to wannan al'amura an bai shugaba zaɓi kamar da Imam Malik ibn Anas yace zabi ne aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ذلك له خزي في الدنيا وان شيء كنت عند الله وجه تعيبوا من الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم على ربنا ده عذاب من ان بتوبه وان شيء حكمت دوكشي da makami saboda ba su da imani ba su da tausayi ba su da jin kai ba su dace a bar cikin jama'a ba da ne ko jikin gangan jiki a gangan jiki guda in aka samu gaba daya ta kamu da illa ta yadda idan ba a yanke ta ba za ta harbi sauran me yafi alkhairi a ji tausayin wannan gabar a kyale ta ko a yanke ta don sauran gabai su kubuta a yanke ta to ban sanan mutum da ya lalata cikin jama'a kan wani malami da karfi sai a yi ta kawai to ban sanan mutum ya gurɓace cikin jama'a ya zanto rayuwar cikin jama'a barazana ne ga rayukan jama'a da duke su kuma rai yana ɗaya daga cikin manufar shari'ar musulunci kiyaye rayukan jama'a yana daga cikin manufar shari'ar musulunci kuma kare dukiyoyin jama'a to sai mutum ya zanto barazana da rayuwa da kuma dukiya me ya amfanin sa akwai da shi daga ban kasa kowa ya huta kaga shi wannan akwai nasi akai amma kaga mai fatocin kayan kayan kwaya da koken da waye wannan ta hanyar ta'zirin alƙali yake musu hukuncin kisa yayi a tsarin musulunci Allah ya ko ba za ka samu Umar ibn Abdul Aziz duk wanda ya yi zakka Umar ibn Abdul Ka Abdullah dan Umar duk wanda ya sata a wurin da ba hirzi ba kaza in mutum ya sata a wurin da yake hirzi ba ma hukuncin da shi da yake masa wa qala ko qala ka tafadda da aidi mutumin da duk ya yi sata a wurin abinda ake nufi da hirzi ka sato abu a ma'ajiyarsa a rufe sai ka tsalla ka fitar da shi shine sata amma idan ka ɗauki abu ba a ma'ajiyarsa ba to wannan ba sata ba ce ba a lafazin shari'a ba fata wuce duk da a yare za mutu ne ya fata a ce ai an sacewa wani mashin a kofar kasuwa kofar kasuwa ba ma'ajiya ba ce ba amma in yana cikin sauran kofar gidansa ba in yana cikin garejin gidansa mu ba suna cikin gareji wani je fasa ya dauka kaga sata kuɗi suna cikin jaka a cikin taki wani je buɗe ɗakin ko buɗe jakar ya dauka ka zama ajiya ce amma kana tafiya cikin kasuwa sai dan sane ya sa hannu cikin aljihun kai yau dare ka ya fitar da naira dubu biyar kaga sane ne ba sata ce ba ka ajiye takalmin ka kofar masallaci ma ajiye ta ce ba wurin kare takalmi bane ajiye ta kofar masallaci sai zo ya dauka to kaga shi ma gurin dai ya ya dauki wani abu a masallaci amma ba za a yanke masa hannu bayan an kama shi to ya an kama shi ne kamata a masa sai a masa ta'aziri idan satar takalmi ta yawa a masallaci sani yawa a kasuwa alkali ya ga gashi ko shari'a ba ta tanada a yanke hannu ba ai sai ya yi izdihadi ya ga menene zai zartas na doka wanda zai hana satan takalmi a masallaci ya hana sane a kasuwa ya hana sacewa mutane ke kuna ko mashina a kofar masallaci ko a kofar kasuwanni idan izdihadin shi ya kashi cewa duk wanda ya sane a kulle masa kai shikenan amma sai Umar ibn Abdul Aziz zai eh, Umar eh, Abdullah da Umar sai abin da yayi yace duk wanda aka kama yayi sane ya dauki dukiya ba a ma'ajiyarka ba daukar da yayi ai ba ta da bane da za a yi hannu yace to idan an kama shi ya kawo wannan dukiyar kuma ya je ya kawo kwatankwacin ta a raba talakawa talaka fi sabilillah ya sa saci dubu biyar sai a ce kawo dubu goma dubu biyar ta da kasa ta dubu biyar kuma a zuwa talakawa bayan Allah talaka fi eh yi zai labaranci ba ko ba ko alƙalanci ba ko ai da wani amfanin security a kasa kenan ta sa ce duk inda aka ce ana son tsarin mutum ina za ka je ka fata waye zai goyi bayan ka kuma ce ke yi ko mahaifi da ya haifi mutum da zai goyi ba ko ba kowa ko kani dan kowa ya rubutu da fadin Allah ta'ala wa idza qultum fa'dilu wa law kana za qurba ko ya rubutu da wannan ba ka ba wanda zai koyi ka ko dai ka je ka kai wannan kudin da kanka goma da gari babu kuma yadda za a yi to lantana yanzu a kasashen da suka ci gaba ba yi za a yi ko ba kai maka dole sai ka je ka biya kana kan titi don danja ta tsayar da kai traffic light ta tsayar da kai ta zo kawai shi ke sai dan sanda ya bika ya taka birki ya yi rubuta maka tara ya baka rasul ka je ka biya shi ba shi ka ba da ga mutum ke kara goma ka je ka biya idan ka ki zuwa ka biya za ka zo wata rana za ka fita daga kasa duk gaba ɗaya sunan ka an sa a cikin kwamfuta a kowace ma'aikata ka je ta takardun mashin sai sai ana ah, bin ka tara nan ka ketare dan zalunci ba da hannu da ka biya tara za ka canza takardun noma haka za ka canja za ka sai gida haka za ka canja fentin mota haka za ka fita kasar haka kana neman biza har sai ka biya dole waɗannan al'amura ba daidai da su saudiya wanda daga 1980 suka fara samun man fetur kafin ma su samu mun da irin samu suna da wannan tsarin na rayuwa daidai da mota idan ka zo kana son ka canja fentin motar ka sai ka je ka kai kanka wurin hukuma mota ta sai zan canja fentin ta ya koma kore ya koma green ya koma kaza to sai a rubuta maka takarda hukuma ta amince za ka canza tantan motarka daga kaza zuwa kaza sannan ka zo ka kawo mai fanci ya canza maka amma har kawai ka zo ka ce a canza mun fanci a canza ma aka ce ko zafi ka kai ba za a canza maka ba shi kuma in canza hukuma ta kan wajen gudda kudarsa zama na gaskiya da gaskiya ke ba zama na kara da irin wannan ke ciki da haka dai 'ya'yan uwa uquba ta dukiya hukuncin ta ba shafe ba bisa ga zance mafi inganci shekul islam ibn taymiya ke cewa ita ba ta dukiya nau'i uku ce ko dai a lalata abin gaba daya idan haka yi cewa yace mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da rusa tulun giya da da giya da matuki matuki da wato abin nan da ake sayarwa sai aka ce da a yi su ai da annabi gara ma zai iya cewa a zubar da giyar a wanke kokon a wanke darkan a wanke tukunyar ai amfani da ita a wani abu amma sai ce ne a rusa ta wannan kada uku ba ce maliya an tarika itlaf lalata abin gaba bai ba a so kamar mutumin da yake cinikin gumaka yana sayar da gunki ya yi mutum mutumi na dan adam imma da karfe imma da zinari imma da wani sinadari daban kaga da an duk konawa za a yi imma mutumin da yake sayar da kayayyakin wasa yana sayar da kwallon kafa yana sayar da menene yana sayar da irin ragan nan da ake lamfinin zai yana sayar da kaza duk abin da ke shagalar da jama'a idan an zo sai a hada sai ne sai a kona amma mutumin da yake sayar da littattafai na batsa yana sayar da nobel din da suka bai abin mutum batsa ko yana sayar da video cassette irin blue films indian films american films da ke dauke da batsa da rashin kunya da kutsaya da ayyukan ta'addanci idan an zo sai a kona wajen yana sayar da giya saboda kayan maye ne idan an zo gaba ɗaya kantin sai a rubuce a suna masauta itlaq hukuma ta musulunci kenan ba ma a san a karba abin alala ta shi kawai dan nan gaba karo ne sake yin wannan kasuwancin mutum yana sayar da hotuna na mata tsirara samari suna saya suna makalewa a dakunan su yana sayar da hotuna na karfe kan rufe yanzu gaba su kitka su tuka kamar aladu duk wani sai a tara hotuna sai a kona ka'idar musulunci ke islam amma kuma ta jariyar wato dukiyar a canza ta daga wani matsayi zuwa wani matsayi kamar mutum ne yake sayar da wato ainihin zanen gado amma da hoton dan adam ne labule da hoton dan adam ko da hoton barewa ko da hoton zaki to kaga idan aka zo shi wannan dukiya ce idan aka ce a kona za a faranta kuma tunda abin da yake kai wadancan na baya ba me ya kamata a yi maka shi ne sai a gayyara ta daga zanin gado ta dama duk inda hoton ka annabi ce kai shi ne hoto in kai yake kai ka gama da shi labule mai kyau da hoton dan adam ko da hoton barewa sai ka yake daidai wannan kan kaga labule ya lalace sai a da sai kuma mai rigar kulo ya riga uku wannan shi ne mai tagayyar kaga dai ya dan ya an gayyara masa abin da alaikum salam bari in kammala bari in kammala kaga wannan tagayyar ne canza abu ne ba akwai hukumar da gayyara wa mutum abin ake yi ya danganci wani iri ne duk wannan malamai sun layanta su akwai kuma abin da a tamlik mallakar ce za a kwace daga hannun mutum gaba daya mutum ne yi turare sai ya garwaya shi da ruwa mutum ne ke fayar da fetur sai ya garwaya da kananzir mutum ne ke fayar da man gyaɗa sai ta haɗa shi da wani man da ba mai kyau ba mutum ne ke fayar da takin zamani sai ya samu yashi mai kyau sai ya haɗa da takin zamani kuma sai da an kama shi ba wai a ce a kona takin ba dan da za a yi su ba ba kuma za a ce a canza shi daga taki ya koma kasa ba zai sai a kwashi sai a biya talakawa fi sabilillah duk mai fetur ɗin da aka samu yana fayar da fetur ya da kananzir to idan hukuma ta musulunci ce sai ta kwace sai ta raba su sadaka fi sabilillah to na masu bukata ga tanka guda ta Allah ne ya hada fikar da kanizar ya hada shi da dizal ya hada shi da kaza don ma da abin da ya hada duk sinadarin da ya hada sai a kwace sai a raba ta kafi sabilillah an samu ladanci don nan da bakai sake duk wannan yana kawo mana dan mutum dan tanadan musulunci wajen tsara rayuwar bil adam ba zai zalunce ka ba ba kuma yadda kai ka zalunci ba adalci kenan musulunci amma duk mulkin da ba na Allah ba sai ka samu rashin gaskiya a ciki shi yasa muke shan wahala a rayuwar da muke cikin saboda babu wani tsari na Allah da ake bin ka'in da na'in tsakanin sama har kasa abin da mutane suka dauka halal alhalal ma hallafi ya daika duk abin da faɗo hannunka ka huwa halal ma hallafi ya daika kala sun matukar kayi yunkuri ka samu halal ke matukar kayi yunkuri ka rasa to ya zama haram ke Allah ya tsare wannan hadisi na cewa wato ainihin inna aka zo hawa sadar malik zuwa karshe ce rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa sahahahu al-hakim imam ahmad da abu dawud da nasa'i sun rawaito hakim yace sahihi ne wa allaka shafi'i imam shafi'i ya rata yadda al-qawl bihi ala thubuti yace in hadisin ya inganta to ni ma fatawa ta kenan bai fi a wurin ya bincike ya kasa yake hukuncin inganci ko rashin inganci yace ana aqulu bihi in sabata in ya tabbata ne fita wata kenan haka ya mutu fi yin shiru to hadisi kuma ya tabbata dan hadisi ne haka me kake mala eh. idan ya kasance zane ne ko kala ne kaga ba ɗinka shi aka yi ba kaga tanki zai iya kawar da shi amma idan ɗinka shi aka yi ba da ɗinki ne aka yi dinkin kurfani kaga dole sai da yake kan kenan ko kuma a wurare ne duk abin da ba zai warware ba zai tantu ba kaga kenan dole kuma annabi ya ce a cire kan kaga sai ta daga labule ko rigar kuma kenan an ce kan ya zama labule yake yi yake eh ba jira idan an yake kan ai bai zai da bayyana idan an yanke kan bai bayyana ba to da duniya ba za ta wadatar ba وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرين دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد ساد ذلك وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول wannan hadisi daga Ali bin Abi Talib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da dirhami 200 wa hala alaiha al-hawd kuma shekara ta kewayo suna nan ba su ragu ba daga 200 babu laifi su karu amma ba su ragu ba fa fi ha khamsat dirahim to zaka ba da dirhami biyar walaita alayka shay'un hatta yakun laka isru diranan in dinari ne ba abin da yake kanka na zakka har sai ka mallaki dinari 20 wa hala alaiha al-hawd kuma shekara ta kewayo kan dinari 20 din nan ba su ragu ba in ta ce wa fiha nisfu dinari to zaka ba da rabin dinari sai cikin arba'in din da yake nan fa ma za da abin da duk ya karu akan haka fa bi hisabi zalika to shi ma lissafin wannan din zaka yi masa ko cikin arba'in an gane ko dan ya iya kama likita ne a 200 to ka mallakar mallakan kuma ka mallakar mallakan sama haka dubu sama da haka duk dai abin da ka mallaka ya a akan hisabi to hukunci sai hukunci hisabi ɗaya cikin arba'in za ka haɗa dukiyar ne gaba ɗaya ka fitar da ɗaya cikin arba'in wannan shine zakkar kuɗi kenan rawahu abu dawud wa huwa hasan imam abu dawud ya rawaito hadisi ne hasan wa qad ikhtalafa fi raf'ihi malamai sun yi sabani kan cewa shin hadisi ne wanda yake marfu'i ko kuma hadisi ne marfu'i bisa ga zance mafi inganci hadisi ne marfu'i kuma ibn hajar da kansa ya ce hadisi ne hasan ko da cikin littafin fatawul bari haka kuma imamu nawawi ma ya inganta shi ya ce hadisi ne hasan وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول dukiya babu zakka a kanta har sai shekara ta kewayo a akanta duk dukiyar da ka mallaka babu zakka sai ne shekara ta kewayo idan ka mallaki shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma sai shekara ta kewayo haka kuɗi amma zakka ta kayan noma kuwa daga lokacin da kayan suka nuna to zakka ta riga ta zama wajibi kenan ba ka cewa sai shekara ta ke zo da zaran kaka ta zo ka girbe amfanin gona to shi kenan lokacin fitar da zakka yayi kayan noma wanda shi ne hukuncin sa Allah ne ko wani turmini na'am masu noma sau biyu a shekara kenan za su yi fitarwa kwarai mai noma sau biyu ko sama da biyu a shekara duk lokacin da ya noma abin da ya noma kakar abin ta yi ya kai ana fitar masa da ya kai ajin fitar da zakka zai fitar masa haka in ya sake kuma haka zai sake ranar hmm. na yi tambaya a wajen shekara don goce ba don da ya samu a kai matsalar da ake kamar yana yana dubu ashirin ta ce ya mata zaka ta ce ta ita zama ashirin da biyar ya tsin kai ya za a yi za a fitar musu shi ne ke dukkan lissafin kudin da ka yi ɗaya cikin arab ɗaya cikin arba'in shi kenan ba wai sai ka ware lissafi ka ce lissafin shi wannan kaza shi kuma wannan dubu shi kuma kaza idan ka haɗa duka ɗaya cikin arba'in suna ta kare da mai miliyan ɗaya da mai miliyan ɗari duk dai hukuncin ɗaya ne kowa zai ba da kashi ɗaya cikin arba'in kun gane da na kudi yake magana ce shi hukuncin na cewa a fasa kwalaban ko tukwanen da aka dafa ɗaiɗaikun mutane aka ba hukunci a hannun su ko gwamnati gwamnati gwamnati ba wai kai da ka yi kai hukunci ba kare ne ce to mala ce duk da giyar garin Najeriya sun da musu ta gwamnati ce take da wannan haƙƙin ba a bayar da hukuncin hannun da kun jama'a ba shi hukunci yana da tsari baya ba da hukunci a hannun da kun jama'a in ba ka magana da wani sai ka zarge shi da kaza ne sai ka je kai kaza ka ce ai gara hukunci ya ce ai wani kaza kaza kaza ya zama abin da ke yana magana kan kalmar ina zuwa din naji ki kyale da wannan in gama ai na fahimci tambayar sa to amma kalbar yanzu da aka tsaftace ta zaka yi amfani da ita sai dai kawai abin da zaka yi amfani da me zaka zuba ciki da kamata ka zuba abin da ake ci ko ake sha ba musamman abin da ake sha dan karka jawo kanka zargi sai mutum ya saka nan bura a yau amma dai zama zai zama da cikin kwalban giya ba zai jawo kanka zato وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول إمام الترمذي يروي حديثي لك عبد الله بن عمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم أشياء عبد الله بن عمر يتي من استفاد مالا دكا وند يملك وتدوسيا استفاد بمعنى امتلك كده كو وجد مالا فلا زكاة عليه ba zakka akan wannan dukiya hatta ya hula alaihi alhaul har sai shekara ta kewayo a yau din nan sai wata harka ta buɗe maka sai ka samu naira dubu ɗari biyu rana ɗaya kafin wannan ranar dama ka da wannan kuɗin to yau kuɗin da ka mallaka ka kuɗin sun kai a kusa musu zakka dan har sun wuce misali to ba yau za ka bayar da zakka ba sai shekara ta zagayo iwar haka da iwar haka sannan za ka yi zakka ba daga mallaka ake yin zakka ba sai ne sai shekara ta ke kewayo idan kana cikin tafiya cikin shekara yanzu muna cikin watan zulhijja ka tafi can wajen rabi'ul sani sai kuɗin suka yi ƙasa har suka dawo dubu hamsin ka zuba su zama za a fita musu zakka ba shi ke nuna ka ta faɗi a kanka ka je cikin rajar sai suka sake zama dubu ɗari da hamsin to yanzu kuma ba zakka a kanka har sai wani rajar ya sake kewayowa kamar yadda ya yi ba a to dama ya zai yi wayo ya hanyar da kuɗin zai sauka kamar ya kenan ya sai kamar me eh, eh. ya sai duk a'a duk abin ka kaddara ya sai duk abin da ya saya da wata wani ba zai saya a'a ya yi ne da shi ya saya ko da yana da bukatar ta tun za ka da motar kina shi nuna ba ka a kansa ko ya dole ya sai gidan gida da kan ba da gida yana ma zai ba da a kansa inda gidan haya ne ko ya sai ne ya ba da bashi akwai zaka a kai ranar da suka dawo ko yayi da su ya aure su yana da bukata shi ke nan ba da kaka duk abin da zai sai dai in ya sai wani abu misali ya je ya sai gero ya ajiye da wata manufa in ya ce dan ya sayar kaga kenan da ba akwai zakka kai sai hadin sabu gudun suka rage a da gudun geran ai ka riga gama da shi ta ko ina na

to amma goyon da ke shekara ba yana yawan kashewa saboda yana bukatar da su ai su bin da mawda su bane ba talaka ne kenan dan da mawda shi ne ba zai taba su ba har za su je zakka kenan amma an kawo da ya kace an kawo da bijibi ya kace ina wani a akan sa shi ma sai a baki zakka amma wanda kake magana rigima ya ka karɓi kuɗi bayan kuma ba riga an muri gidan ba wannan shekara to kaga inda a ce muna bin muna bin dalla dalla daki daki a tsarin mu na kasuwanci wannan ba ta taso ba dan me zan karɓi kuɗi bayan ba riga an zauna a gidan ba ai ba riga an zauna ba in ya zauna kana da hujjar ka karba da karfi amma yanzu bai zauna ba ya baka nuna dubu hamsin ko dubu dari ka je ka so ke so aljihu ina fata an fahimta to kaga wanda akwai matsala a ciki to amma rigimar shine idan ka ce yanzu kuma mutane a koma kar wanda zai biya sai shekara to sai wani ya sha da kudin wani kuma da an zo karshen shekara sai ka neme shekara dama ya riga ya kama wani gidan ya yi fakin tun kafin a zo april din tun wajen januwari tun ya kwashe iyalinsa da an shiga cikin march kafin a zo april shi kenan sai ka neme shekara ga ya gudu da kudin ka ya aka gudu wannan kofar kai kuma za a sa waɗansu cuto dan su yanzu babu yanda za a yi dole a hakura da waccan karamar cutar sai har zuwa lokacin da za a samu gwamnati da za ta tsara wannan wannan tsari na musulunci kenan dole gwamnati ta tsara wannan yadda ba za a cuci kowa ba in a ce akwai gwamnati da tana aiki ba a bukatar irin estate agent din nan wanda za su yi zama a tsakatsaki a tsakanin mai gida da da masu haya suna abin da sauransu ba bukatar waɗannan ba bukatan waɗannan in akwai gwamnati wadda ta sa abin da take yi irin gwamnati da ta musulunci ba bukatan wannan Allah shi mana gaban kafa ku yi hakuri mu ci gaba wa na abdullahi bin haka ne wa na amr bin sha'ibin. ah wa na ali radiyallahu anhu qal laysa fil bakar al awamil sadaqa an karbo hadisi daga ali bin abi talib yace al bakar al awamil shanu waɗanda suke aiki kamar ake ɗora musu galma su ja ko a ɗora musu amalanki a ɗora musu su ja ko a ɗaura musu igiya su rinka jawo ruwa daga rijiya irin wannan shanun babu zakka a kansu wannan hadisi abu dawud ya rubuto da dar ne sai dai hadisi ne da'ifi gaskiyar al'amari shine shanu waɗanda suke zaune a gida ko shanu ko tumaki ko awaki da kai ne kake ciyar da su ka sayo dusa ka sayo harawa ka sayo karmami to wannan ko sun kai su dubu babu zakka a kansu kamar yadda muka ambata tun jiya waɗanda ke zuwa kiwo fa su ne ake fitar mata zakka amma dan cewa saniya ana daura mata galma ta za ta yi noma ta yi aiki kaza ta yi aiki kaza wannan ba shi zamu kalla ba shin kiwo take zuwa ta ci abinci ko ko mai gidan ne yake ciyar da su a gida in kiwo take zuwa akwai zakka akan ta ko da tana aiki in a gida ake ciyar da ta abinci ko tana aiki ko ba ta aiki ko dai babu zakka akan ta kamar yadda muka riga mun gabatar shi jiya dan wannan hadisin da'ifi ne wa an amr bin sha'ib an abihi an jaddihi an abdullah bin umara an abdullah bin amr رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مال فليتجر له ولا يتركه من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة an kai ba hadisi daga Amr bin Shu'aib ana biya an jaddahi har zuwa ga Abdullah bin Amr yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man waliya yatiman lahu madun dukkan wanda ya dubunci dukiyar maraya ta lahu to ya rinka masa kasuwanci a cikin harkar dukiyarsa wala ya yatruku hatta ta'kulahu sadaqa kar ya bar dukiyar nan baya kasuwanci har wato zakka ta zo ta cinye masa dukiya wannan hadisi turmuzi ya rawaito da ne wa isnaduhu da'if sai hadisin da'ifi ne wa lahu shahidun mursalun inda shafi'i hadisi ne da da'ifi to amma maganar dukiyar maraya ana kasuwanci ne ta ko ba a yi ana yi yin kasuwancin nan da ita shin tilas ne idan aka baka ajiyar dukiyar maraya sai ka masa kasuwanci ko ba tilas bane ba zance mafi ingancin shari'a bata ce maka tilas ne ba amma yana daga cikin babin ihsani kai masa kuma idan kai masa harkar kasuwancin nan in kai kana da halin rayuwa na yalwa ba ce ka ko kokobo a ciki ba amma idan kai baka da hali ila ma jarin gaba ɗaya na maraya ne kai harkar kasuwancin kai ya baka da jari a hannu to duk lokacin da aka samu riba za a raba shi ka bashi ribar kuɗin sa kai kuma ka dauki daidai ladan wahalarka kamar da galibi aka riga ka saba a kasar Hausa idan aka ce ga wanda ya baka naira dubu ɗari za ka yi kasuwanci kaga idan an samu riba galibi yadda aka saba ana rabawa ne gida uku sai a ce kashi ɗaya na riban nan naka ne kashi ɗaya kuma na mai dukiya ne kashi ɗaya kuma na ita dukiyar kaga mai dukiya na da kaso biyu kai kana da kashi ɗaya idan kun yi ittifaki akan haka kai da mai kuɗin an gane ko ko kuma kai ka tsara haka a matsayinka na waliyinsa kana masa kasuwanci tunda shi yaro ne baya da zabi ya halatta idan kuma ku ce a raba tsakiya duk abin da aka samu na riba mai kuɗi na da rabi ni da na wahala wajen kasuwancin kuma yana da rabi haka kuma dai ya halatta kun gane da kyau dukiyar maraya ana son a yi masa kasuwanci idan wanda zai kasuwanci yana da ahaliya ne ya kasuwanci dan kila za a iya baka ajiyar dukiyar maraya ka iya ajiya baka iya kasuwanci ba ba wanda zai ce dole kai kasuwanci gaje ka shigar da dukiya cikin garari wajen jin tsoron kar zakka ta ci aje kuma ma gaba ɗaya kasuwancin ya cinye duka to kaga wace aka yi kenan amma wanda ya kware ta fuskar kasuwanci yana da ahaliya ba ko cikin maza ba kowa ya kware ta fuskar kasuwanci ba tunda baiwa ce da Allah ke ba wai ilimi bane baiwa ce daga ubangiji wani zai iya yin karatun boko har ya samu masters idan ka dora shi kasuwa yanzu babu abin da zai maka wani ko bai taɓa yin karatu ba ko takardar biredi ba da ita amma kuma idan ka shi kuɗi din naira dubu hamsin ya san yadda zai kafin mako ya juya ta zama sittin ya sai kaza ya sayar ya sai kaza ya sayar baiwa ce to duk wanda ke da wannan baiwar shi ya kamata kai an baka dukiyar maraya in ka samu mai irin wannan baiwar kuma ya zanto amintacce to sai ku yarjejeniya da shi ya gudanar da kasuwanci kuma riba in an samu yana da kaza kuma dukiyar nan tana da kaza ko mai dukiyar nan yana da kaza wannan ya halatta amma idan ka san kana da jari mai karfi kana da jari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya sama da haka aka baka dukiyar maraya dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ai kamata ka karɓi kokowa ba haka Allah ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci to kamata ya kame kansa kare ci komai daga dukiyar maraya kai masa kasuwancin sarka fi sabilillahi wanda yake talaka babu laifi ya dauki wani abu daga ciki dan Allah ka duba tsarin musulunci idan har aka ce wannan tsarin ke gudana waye zai ji tsoron ya mutu ya bar kansa kai ka san gaskiya ake ciki kuma har Allah ya faɗa wa mutane kai da za ka rike maraya ko ka rike dukiyar maraya ko ka zanto ko ba kai kake yi ba ka zura ido ga dukiyar maraya a hannun wani kana nasihanta ta kan hanyar da zai inganta ta dan Allah ya riga ya tsoratar da mu ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida mutane su tsorata fa su ma za su iya barin zurriya wanda suke jin tsoron salwantar su yadda kake jin tsoron bayan baka nan dan kai salawanta ya to zanta wulakanta to ya kamata kai kuma ka kiyaye dan wani lokacin da baya nan sai kuma Allah ya kawo wanda zai kiyaye naka ko da bayan baka tsarin musulunci kenan amma yau mutane idan suka zama dukkan maraya ya gama yawo tun da dai babu wanda zai tsaya tsayin daka ya tsaya masa sai ka cewa an wahalar da shi to ko mutum wuta yake ci a cikin sa bai sani ba innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sai yaslawna sa'ira wuta mutum yake ci bai sani ba Allah ya tsare wa alaikum salam idan lamfuni kai kana ba da yawa ba za ka ce wa kawo saboda wancan da ba a cikin na kai yayin wanda ke kuma kuma sai shi zai zai ce wanda kuma zai zai ce ya ba da alaka da wai lambu da kuma tumaki ba da alaka da juna ta yaya za su kafa hujjar wancan akwai dai waɗansu hadisan daban da suke maganar me za ka fitar shin kayan lambu akwai zaka a kai babu zaka akan kayan lambu duk kayan marmari tumatiri tattasai karas salad da wani duk ba zaka akan su mai gini to ai kayan lambu ya ce me kake nufi bai yi duka mai eh yau wato haka yi kamata ka ce noman rani haka yi kamata ka ce noman rani amma da kake kayan lambu kaga bai bayar da ma'anar ba sosai noman rani shi ma akwai zakka kai akwai bambanci tsakanin abin da ruwan kuma ya bayar da abin da kuma kai kai bayarwa da kanka wannan bayanin zai zo cikin hadisan gaba إن شاء الله وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم an karɓo hadisi daga abdullahi bin abi aufa Allah shi kare da gare yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza atahu qaumun bi sadaqatihim in mutane sun kawo masa zakkar su qala sai ka sai Allahumma salli alaihim wato kenan wannan ladabi ne aka shiryar ga wanda ya karɓi zakka sawa'un kai ne shugaba wani kawo zakka za ka rabas za ka yi masa addu'a sawa'un kai ne sa'i aka tura ka karɓo ka kawo shugaba in ka karɓa za ka yi masa addu'a sawa'un kai ne talaka mai halin ya baka da hannunsa ya baka zakka ha kuma didi za ka yi masa addu'a za ka ce Allahumma salli alaihim da wani nufin Qur'ani ya tabbatar qul inna amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim duk wanda aka buga ta za a yi masa addu'a a ce to Allah sanya maka albarka cikin dukiyarka Allah albarkacin zuriyarka wannan ladabi ne na musulunci kai haka kaga shi ma zai ji daɗi yadda kai ma aka baka dunkule ka ji daɗi aka baka kulle ka ji daɗi kai ma ka faɗa masa shi ma zai ji daɗi da musulunci ba eh, musulunci yana gina al'amuran Allah mai wasa wato tuniki kai na da juna kowa ke fitawa kowa wa alaikum salam Allah tambaya ta samu fitar da ka kuma da kafin karamar zai da kuma ga wata harka ta neman kuɗi ko ba ka da kuɗin da za ka yi wannan hidimar da su sai kai da kuɗi ka mai ba zai yawa shin wannan riba ya zai ko ya fitar da zakka kafin ya sai da wata harka ta kullum kai ta kuɗi wanda kuɗin da ke wurinsa ba za su kai ba har sai ya haɗa da zakkar da ya fitar to sai ya harka da wanda kuɗi aka samu ribar ya za a yi kaga an gurin wannan haka ba za ka yi ta ba dan zakar idan ka fitar ya zama ba ka ba ta talakawa ce to amma bisa ga rashin fahimta ko kuskure sai mutum yayi sai ya harka to ai ya san kudin zakar da ya fitar nawa ne ya san kuma kudin sa nawa ne to idan aka samu riba sai ya raba kudin riban nan idan wannan kudin zakar ɗaya ne cikin 40 ita ma ribar ɗaya cikin 40 sai ka sa su cikin zakka sai ka bayar gaba da ka fahimta ko sauran kuma ka sa cikin kudin ka to ya hakuri وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تهل فرخص له في ذلك an karɓo hadisi daga Ali bin Abi Talib yace Abbas ibn Abdul Muttalib ya tambayi Annabi fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla shin ya halatta ya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta kaji ahlul himmati ba wai jikiri bai ba shi kafin lokacin ma yake neman izinin Annabi yanzu cikin watan Ramadan ne zan fitar yanzu muna cikin rinda a wata biyu ko muna cikin sha'ban sauran wata da ya halatta in fitar ko bai halatta ba فرخص له في ذلك فان الاتياء التي ذكر من يتوجه تفتر رواه الحاكم رواه الترمذي والحاكم wannan hadisi ibn hajar ya karfafa shi cikin fatahul cewa dai sanadinsa daban-daban suna nuna yana da asali ya inganta wa an jabirin an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة aw suqin min at-tamr jabir dan abdullah yace annabi ya ce laysa fi ma duna khamsi awaqin min al-waraq sadaqa duk abin da bai kai uqiya biyar ba cikin azurfa babu zakka a kansa duk abin da bai kai uqiya guda biyar ba cikin azurfa babu zakka kaga kowace uqiya daya tana kunshe da dirhami 40 kaga 40 sau biyar shine nawa 200 kenan dukkan abin nan azurfan da bata kai dirhami 200 ba babu zakka shi ne abin da yake nufi na farko kenan walaysa fi ma duna khamsu zawdin min al-ibli sadaqa duk abin da bai kai raƙuma biyar ba shi ma babu zakka akan sa raƙumi ba a fitar da zakka sai sun kai biyar zuwa sama amma uku hudu babu zakka akai an gane ku zawd raƙumi kenan wannan ismul jam'i ne daidai ne al-muzakkar al-mu'annas alqalil alkathir da ana ce masa zawj la wahid lahu min lafzihi وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة دكا wato dabino wanda bai kai wuski guda biyar ba shi kuma babu zakka a kansa kowane wuski daya yana daidai da sa'i sittin kaga sittin sau biyar shine zai baka sa'i nawa kenan ɗari uku kenan to wannan sa'i 300 duk abin da ka noma na amfanin gona in bai kai sa'i 300 babu zakka kai sai ya kai 300 zuwa abin da ya sama 500 550 duk ba zakka kai to shi kuma sa'i mudannabi hudu shine yake yin sa'i daya to sa'i dai dai dai dai har 300 sai in ya kai yawan haka sannan zaka fitar masa zakka in bai kai haka ba babu zakka akan ka shine laysa fi ma duna kamsati ausukin min tamrin wa abin abuna ya min at-tamri sadaqa babu zakka cikin dukkan abin da yake kasa da ausuki guda biyar na dabino rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa lahu min hadisi abi sa'id radiyallahu anhu abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi daga muslim dai kuma muslim ka ya rawaito daga abu sa'id al-khudri kala wato shi abu sa'id al-khudri yace annabi yace laysa fi ma duna khamsati awsikin min tamrin wala haddin sadaqa duk abin da bai kai wusuki guda biyar ba dabino ko abin da yake dangin kwaya kamar alkama ko shinkafa ko masara ko gero ko dawa da maiwa duk abin da bai kai wusuki guda biyar ba shi ma babu zakka a cikin sa wa aslu hadisi abi sa'id muttafaqun alayhi asalin hadisin nan na abu sa'id al qudri an riga an yi ittifaqi akan sa ma'ana bukhari da muslim sun rawaito shi ashe dabino ma ana fitar masa da zakka matukar ya kai sa'i 300 kowane sa'i kar ku manta shine mu da nabi nawa hudu to shine kuma a lissafin yau na nauyin abin nan sikeli da ake aunawa kowane sa'i daya yana kai nauyin kilogram biyu da rabi to biyu da rabi hasu sutun kilogram biyu da rabi su sutun ya zama nau kenan kilo nau kenan so sutun ya zama nau kenan dari da hamsin kuma sau nau kenan so so tunda so biyar kai to ne dai abin da yake ko sa'i ko kace wannan duk wanda kace yayi yadda dai zamu fahimci lissafi eh wato da su wala yadda ake bukatar idan fitar da zakar amfanin gona eh. ba lalle bane ba ba sai ya zama tsaba ba ya halatta ka fitar bayan ya zama tsaba ya halatta ka fitar ko bai zama tsaba ba musulunci ya yarda da abin da ake kira kharf wanda hadisin sa zai zo nan gaba abin da ake nufi da kharf shine kirdado akwai kwararru wajen harkar noma wanda da ya ga dame na gero ya ce wannan daman inda za a cashe zai kai kwano goma zai kai kwano bakwai to sai ga damuna masu kawuna irin wannan da za su kai kwano goma goma sai a yi lissafin su haka ya ce duka da idan an tashi zai kai musu ki kaza zai kai sa'i kaza to shi nan to kowane wuce ko to shi shikenan menene daidai hakkin talakawa don a kasar ta fuskar ki ya halatta shi ne abin da ake faɗa kasar Hausa cewa kowane dame goma a ba da nan ya yayi kowane dami goma ba da dami ɗaya yayi don misali matukar idan an hada damunan kai ka san gonarka idan an cashe abinda ake so ai ka san dai me ka san ya isa zaka kawai ba da ka kalli damunan kai da ka kalli amfanin gonar ka san in ai cashe zai kai sa'i 300 ko ba zai kai ba ko ganin ido ka kirda da zaka ce ka wannan ai fa 300 ai nan zai kai 500 ma ai zai kai dubu ma kaga ya kai zakka kenan to sai a bayar da kashi ɗaya cikin goma na abin da ka noma in ruwan sama da ya shayar da shi ɗaya cikin ashirin yan ban ruwa kai noman rani ɗaya cikin ashirin ka gane ko saboda mai ka sha wahala wajen bayar da ruwa sawon ka bayar da ruwa da inji ne ka bayar da ruwa da hannunka ne ɗaya cikin ashirin in ko ruwan sama ne ya shayar ko kuma a'a wurin dama fadama ce tana da dausayi ta yadda da an watsa irin kawai sai a tafi dausayin wajen kawai zai sa abin ya fito har ya nuna shi ma daidai cikin goma daidai yake da ruwan sama ya shayar da shi mhm. auduga babu zakka a kanta ai ba kayan abinci bace ba sai dai in ka noma ka sayar da audugar ka samu kudin da sun kai zakka za ka fitar musu in sun shekara وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ستت السماء والعيون أو كان أثريا العسر وفيما سقي بالنضح نصف العسر رواه البخاري ولأبي داود إذا كان بعلا العسر وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العسر annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma sakata sama'u cikin duk abin da girgije ya shayar wal uyunu ko idanu na ruwa suka shayar aw kana asariyan ko irin sukar ya kasance irin wanda jijiyarsa ke zuko ruwa daga kasa ne ba sai ka ba ruwa daga sama ba a ko sukar ta ta ko dan ka samu na ba za gani to shi na cikin asariyan duk abin da girgije ne ya shayar maka da shi an gane ko ko nan ruwa ne a wajen yana kulkulowa da kansa yazo ya shayar ma ba kai ne ka sa wahala ban ruwa ba ko irin sukar dangin abin da ka suka dama shi yana jijiyoyin suna zuƙo ruwa ne daga kasa ba sai ka ba su ruwa daga sama ba to wannan zaka bada usru daya bisa goma na abin da ka noma shine al'usru wa fi ma suqiya bin nabhi abinda ko aka shayar da shi ta fuskar ban ruwa annabi ka ɗebi ruwa da hannu kana shayarwa al usri to wannan wato shi kuma zaka bayar da rabin usri daya bisa goma sai ka dauke shi ka raba biyu sai ka bayar da rabin sa shine dai dai cikin ashirin kenan kamar da muka faɗa da su kun gane da kyau rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wa abi dawud abu dawud ko yace idza kana ba'lan al usru al ba'lu dai shine wanda na ruwa suka shayar daga kasa duk abin da na ruwa suka shayar daga kasa ko da ma abin akwai ruwa a kwance a wajen yana bukatar sai kaje ka watsa irin ya fito da kansa ba kai kai ruwa ba to zaka ka da ɗaya bisa goma wa fi ma sukiya bis sawani abin da duk aka shayar da shi ta hanyar sawani sawani shine wato ta hanyar ka sanya dabbobi su rinka jawo ruwan da guga kana zubawa an gane ko to akwai nau'i na wahala a ciki awin nazihi. ko kai masa yafi ruwa da kanka nisful usri to zaka bayar da rabin usri ɗaya kusa goma sai ka raba shi rabi kuma ka bayar da shi wato ɗaya da cikin ashirin kenan kuna fahimta da kyau ko وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاخذا في الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه sabon aiki kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kar ku karbi komai na zakka sai daga nau'in waɗannan amfanin gona guda hudu ash-sha'ir wato sha'ir wani nau'i ne daga cikin nau'ikan alkama wal himta da alkama wal zabib da busasshen inabi wat tamri da kuma dabino sauran fa annabi ce kar ku karbi zakka sai guda hudu din nan ko dai sha'iri ko kuma alkama ko busasshen inabi attam kaga danyen inabi ba zakka amma busasshen in ka busar da shi ana auna shi da mudu ana mayar da shi abinci dan haka ya zama zaka yi zakka akan sa kenan to shine suka ce me kenan ake nufi da wannan haki hadisi ne rawahul hakim at-tabarani kuma hadisi ne bincike ya hadisi hasan to wannan hadisi me yake nufi kenan sai waɗansu malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi ba yana nufin cikin waɗannan ne kaɗai ake fitar da zakka ba a'a hukuncin zakka yakan karfafa ya ƙara karfafa cikin waɗannan amma ban da su duk abin da yake daidai da su wajen zame wasa kayan abinci abin ajiyewa shi ma akwai zakka da yake in ban da waɗannan yana nufin kayan marmari amma in ban da su duk abin da yake kamar su wajen zame yasa ne kayan abinci to akwai zakka kun fahimta ko duk abin da ke kayan abinci wanda za a iya ajiye shi a auna shi a sayar da shi ko a ajiye shi a store to akwai zakka a kansa amma abin da yake kayan marmari babu zakka a kai sha'ir shine nace nau'i ne daga cikin nau'ika na alkama alhibba kan alkama kanta sha'ir ba mu da shi galibi amma yana da kama da alkama ne galibi kasashen sham larabawa su suke abin da su larabawa kasashen larabawa hmm. malam jumbe zai kan magana wani malami da ya karanta wannan hadisi sai ke tuna zakka ibada ce da kuma ka'ida ce cewa al-aslu fil ibadat tawakkuf da shi a ne ko ba a kiyasi da babu ibada ya ce masu zakka ibada ce mahada akwai abin da yake ibada ne mahada akwai abin da ba ibada ne mahada zakka ibada ce mahada ba cikin ta akwai muwasati tsantsar ibada ce kadai ta yadda babu wani muwasati yanzu misali idan kai sallar magariba kai isha'i wa kake tutawa ba wanda ya mori da wannan sallar amma in ka fitar da zakafa wani yamu mutu a shi laysat ibadatan mahda ba ibada ce mahda ba da a wasu cewa ibada ce mahda ka ga ta tashi daga aiki to kuma sai ya faɗi wani abu sai kuma a faɗi wani abu na'am eh dangane da maganar su mutane suna cewa wannan don me za su ce haka don Allah yanzu kai bai kamata ma sai ka tambaya ba game da wannan Allah ne ya ce a bayar sai a ce mm da na ji amma kai kana da ansa da za ka bayar ko ba haka ba kana da ansa da za ka bayar mutum ya ce wai kazanta kai za ka karbi kazanta to me yake nufi da za ka karbi kazanta ka gani ubangiji da yake a bayar wa aqimu salata wa atu zakata ko kuma ka ce talaka ka karba kuma Allah ya faɗa wanda za a baiwa dan mutum zai yi tirada da hankalinsa idan yace kar a bayar yana nufin mutane kar su fitar ya soke rukuni daga cikin rukunin musulunci ake kamata mutum ya faɗi irin waɗannan abubuwan ba hadisi na karshe ko na kusa da karshe da zamu tsaya kansa don lokaci yayi وللدار قطني an معاذ radiyallahu anhu qala فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد أفاء عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار كتن يروي حديث daga Mu'az Mu'az yace amma al amma kaga gurji amma da kankana wal rumman da kuma rumman wal qasab da rake ko takanta faqad afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi afwa babu zakka cikin guriji ai kun san guriji to kaga tunda ba ku sani ba ban san abin da zai ce ba dan baya da fasara guriji shine guriji eh ah ya lan dalla ya lan dalla Thank you. a a kunga da gurji da gauta da tata da yalan bello kusan duk dangin juna ne idan ka san sauran kasan daya zai shirye da kai zuwa ka gane dayan shi da yalan bello a can wajen hausar mu ta can wajen haka shi ne zama karamin su sannan data na biyu masa ita kuma tana daci ne shi yasa ɗata din ma daga daci ne to amma gauta ko ya alo kawai wanda ba na gallo ba kaga shi ba daci ne da shi ba an gane ko to gurji kaga su waɗannan don haka suke da fadi shi kuma gurji yana da tsawo ne shi kuma ya dauke ba sun sun kosa ake shi kuma ya dauke a kasa wannan ne eh ko gamba kenan suna da kusurar juna kun dai gane shi to shine alqisa'u da larabci alkisa'u da larabci wato gurji kenan to wannan hadisi ya ce duk babu zakka akan wannan to amma sanadin hadisin da ibi ne sanadin wannan hadisin da ibi ne sai dai muna da wani hadisin sahihi wanda annabi ne da kansa yake cewa laysa fil khudrawati zakatun dukkan kayan marmari babu zakka akan su alkhudrawat kayan marmari da kayan miya duk sun shiga ciki tumatiri tattasai albasa yalo gurji gauta kabewa an gane ko lemo ayaba abarba dukkan waɗannan babu zakka a kansu idan mutum ya noma su da yawa sai ya sayar da su to kuɗin da ya samu in sun kai zakka shekara ta kewayo musu zai fita musu da zakka amma waɗannan al'amuran babu zakka a kansu sai dai kudin da aka samu da su za a iya zakar wannan kudin kun gane ko amma daga cikin su akwai wanda yana danyen ne yake kayan marmari amma in an busar da shi ya zama abinci misali idan ka dauki tumatiri idan aka busar da shi ya zama dangin kayan abinci dan ana auna shi da mudu ko a auna da nauyin sikeli to wannan idan ya kai sa'i 300 zaka fitar masa zakka busasshen tumatiri busasshen tattasai an gane ko Ha kuma barkono duk ba za in yi bushe kaga da ana sayar da shi ne busasshen sa kamar dangin ya zama dangin kayan abinci dan ba kayan marmari bane abinci ne an gane ko da haka akwai zakka a kansa haka rogo idan ka busar da shi kaga wannan rogo bayan ka busar da shi ana auna shi kwano kwano a zo a nike shi a yi dan wake ko a yi menene da shi haka haka doya idan ka busar da ita aka nika ta ko a marje ta a yi alabo a yi menene dukkan wannan ya zama dangin kayan abinci yayin da aka busar da shi matukar in an auna zai kai sa'i 300 zai kai buhun rigiza bakwai kowane buhu mai cin kwano arba'in to kenan za ka fitar da zakarsa idan an ce buhu rigiza shi ne mai cin kwano nawa kenan arba'in kenan wanda bai kai ba wanda bai zama rigiza ba hadisin karshe da zamu tsaya kansa wanda daga shi zamu tashi wa an sahali bin abi khasma bin أبي هسمة رضي anhu عنه amara أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجتم idan kun yi kirdado fa kuzu to sai ku karɓi zakka daga cikin abin da kuka yi kirdadon sa din nan wada usulusa ku kyale wa mai dukiya ɗaya bisa uku fa in lam da usulusa in kun kasa ku bar masa ɗaya bisa uku fa da rubu'a to ku bar masa ɗaya bisa uku menene ma'anar wannan hadisi kamar yadda muka faɗa ya halatta idan ka noma amfanin gona ko baka tashi baka yi kirdado ka fitar da su a haka to sai kai kirdado ga dan munan gero ga na dawa ga shinkafa an tara da tun kuma a buge ta amma kirdadanka an samu kwararru ta fuskar sanin amfanin gona suna ganin kwarin shinkafar da nolita suka ce ai wannan yanzu idan an cashe ta za ta kai buhu bakwai kaga ta isa zakka kira za ta kai buhu goma sha kaga tana da abin to ya halatta ku yi kirdado ku fitar da zakka din ba lallai sai an cashe ba shine ma'anan idza kharastum idan kun yi kirdado fa ku zuto sai ku karba abin da yake na zakka ana magana ga sa'i da je wurin manoma kenan wada usulusa kuma ku kyale wa manomi sulusun sulusun amfanin gonarsa ɗaya bisa uku fa in lam tada usulusa in ba za ku iya bar masa ɗaya bisa uku ba fa da urruba ku kyale masa ɗaya bisa hudu me ake nufi da ku kyale masa ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu to shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce abin da ake nufi idan yi kirdado cewa ai wannan amfanin naka in an tashi zai kai wato ainihin buhu ashirin buhu talatin to idan ko buhu talatin ne ko buhu ashirin ne ko ma nawa ne Ka ga dai zakkarsa cikin abin da ruwan sama ya shayar ko abin da baka yi ban ruwa ba ko ma wani iri ne za ka bada nawa ɗaya bisa goma idan kuma abin da kai kai ban ruwa ɗaya bisa ashirin to ka ka san zakkar za a fitar to sai manzo Allah ce ku karba kuma ku karba ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu to me yake nufi da wannan sai suka yi maganganu guda biyu ɗaya bisa uku suna nufin idan ka karbi ɗaya bisa goma nan na zakkarsa a maimakon ka tafi da shi gaba ɗaya sai ka kasa shi gida uku sai ka ɗauki kashi biyu shi ka bar masa ɗaya shi ma ya ɗan raba saboda sunan da an ga ya samu amfanin gona da yawa waɗansu za su zo wurin shi kai tsaye ba za su je wurin sa'i ba to dan ya fita kunya sai ka bar masa ɗaya bisa uku kai kuma sa'i ka tafi da biyu yadda shugaba sai a raba a je a raba shi kuma a ɗan bar masa ɗan wani abu saboda na kusa kun gane ko idan kuna ganin ɗaya bisa uku ba zai yi ku bar wannan ba to ku ɗauki ɗaya ku bar masa ɗaya bisa hudu kuna ganin ɗaya bisa uku ya yawa to sai ku raba kuɗi cikin abin da zakka ta kamata a kusar sai ku masa ɗaya ko kuma ku tafi da guda uku ku je ku raba wanda ya cancanta to wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu ko malamai suka ce a'a idan kun zo fitar da zakkan sai kuka yi kirdado ai wannan amfanin gonar idan aka girbe shi aka tashi shi yadda ya nuna ɗin nan to lallai zai kai a fitar masa da zakka za a samu buhu 20 30 40 kaga za a bayar da ɗaya bisa goma kenan ko to kafin ku bayar da ɗaya bisa goma sai a raba wannan amfanin gonar gaba ɗaya ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu sai a ware shi a ce to wannan naka ne zakka ba ta ciki abin da ya rage na wannan kashi uku sai a fitar da zakkarsa saboda menene saboda shi ne amfanin gona ba ka iya cewa ya fitar da ɗaya bisa goma gaba ɗaya dan saboda me da amfanin ya fara nuna suka kasuwa girbe shi ma ya fara amfana da shi kaga ya je ya ci tumu idan idan gero ya tumu ba na zo a kai tumu ba yana da masara ya shuka ta da yawa idan ta dan fara nuna ba zai je kare ta ce a gida ba to yaya za idan an ce fitar da zakka me hukuncin wanda ya ci kun gane da kyau to shi yasa sai malaman suka ce abinda ake nufi dukkan mutumin da yake manomi daya bisa uku ko ɗaya bisa hudu wannan garanti na shi ne zakka ba ta ciki ukun da ya saura su ne zai fitar da ɗaya bisa goma su wancan kuma an bar masa saboda ya ci dumu saboda ya dan gasa masa rasa saboda ya hisani saboda taimako saboda makwabta saboda dan ganin ido saboda yan tashi da kwawa sun zo sun sake dawowa sai ka dan ba su ina fatan kun fahimta to wannan magana ta biyu ita ce wadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fi karfafawa ce dan haka wannan ɗaya bisa ukun abin da aka noma babu zakka cikinsa. sauran uku ne ake fitar da ushirinsa ko nisful ushirinsa ko nisifi na ushirinsa yace wannan ɗaya bisa ukun ko ɗaya bisa hudun babu zakka a kansa kamar yadda babu zakka a cikin kayan miya da kayan marmari wannan magana ita ce zance mafi inganci cikin maganganun malamai sai mu dakata haka abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba lada wanda muka yi kuskure ko tun da harshe Allah shi fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sai a kira sallah sai mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi sannan sai mu tafi kuma can masallacin gallaga eh. mm. hukunci shi ma hakan za su fita musu zakka idan mutane sun hada kuɗi suna kasuwanci wannan yana da dubu hamsin wannan yana da dubu hamsin wanda yana kaga dubu hamsin da wannan bata kai zakka wannan bata kai ba amma jarin a shago ɗaya ake gudanar da shi to dan shekara ta zo za a fitarwa da wannan kuɗin zakka ne gaba ɗaya eh, kamfani dole ba ma ya halatta ba wajibi ne kamfani su zakka kamfanin da yake akwai shaya na mutane daban-daban sai dai abin da suka ce sai a lura suwaye masu shaya din idan dukkan su musulmai ne malam sauki an nika tukunan gama yawa idan dukkanin su musulmai ne kaga dama za a fitar musu zakka su lokacin da suka sai shaya a wannan kamfani dama za su baiwa wato hukumar gudanarwa ta kamfanin dama na cewa da shekara ta kai a rinka fitar da zakka ba ba mata an tuntuɓi kowa daga cikin su idan ko a cikin su akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba to sai a fayyace shaya ɗin musulmai ɗin nawa ne wanda ba musulmai ba nawa ne dan su musulman a fitar musu ko akwai rabo na waɗansu ba da sunan mutum ɗaya bane ba yanzu misali muna da masallaci da makaranta wannan masallaci da makaranta ya samu kuɗin taimako naira dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari sai muka sai shaya a wani kamfani wanda duk masallaci duk shekara na samun abin gudanar da shi to kaga wannan kuɗin ba na mutum ɗaya bane ba kuɗi ne na wato sundukul khairi na waɗansu ababai da suka shafi ah, ayyukan alkhairi to wannan ba zakka a kansu saboda haka idan kamfani ya zo dama yana da bayanin cewa shaya kaza dama ta masallaci kaza ce ko ta makarantar islamiyya kaza ko ta asusun fita wa'azi ne don kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci ko ta asusun kula da marasa lafiya asibiti ne ko ta asusun buga littattafan addinin musulunci ne wannan shaya ɗinsu dama babu zakka a ciki an fahimta ko amma idan dukkan musulmi ne kuma babu wani mai hannun jari wanda yake ba mutum ba a'a wani asusun ne na alkhairi kaga dama kamfani zai fitar gaba ɗaya kun gane da kyau ko da kuwa kai sai a dinka inda za a baka rabon ka bata kai zakka ba amma tun da kuna gudanar da kamfani ne ga rabon wancan ga rabon wancan kudin za a kalla su duka sai a fitar da kashi ɗaya bisa arba'in ɗinsu kun fahimta da kyau na a cikin sauƙin da alimtar lafi na yawa wani sahabi cewa zai iya fita zakka kafin yin shekara shida to tari kamar ya rage da wata biyu sai Allah ya rasuwa wannan kafin a raba gani za a fita zakka kwarai da gaske duk wanda sauran shekara sauran wata biyu shekara ta cika sayar da su kaga akwai zakka kenan da haka idan ya mutu sai an fitar da zakkar dukiyarsa kafin a raba gado dama da zarar mutu ba da mutum ya mutu ake raba gado ba sai an yi al'amura kamar haka abu na farko mu'minatu tajhiz abin da ya shafi likafanin sa daga cikin kudin sa za a dauka sai fa wani ya bayar sadaka abin da ya shafi ginin kabarin sa yan mai ginin kabari yake sai an biya shi sai a biya shi duk daga cikin kudin sa kun fahimta da kyau ko to duk mu'minatu tajhiz gaba ɗaya daga cikin kudin sa daga nan abu na biyu sai a duba bashi to bashi kuma iri biyu ne akwai bashin da ya shafi ubangiji akwai bashin da ya shafi bil adama bashin da ya shafi ubangiji kamar zakka ga shi shekara ta kai bai ga fitar ba ana bin shi bashin zakka kenan ko kafara ta taba kama shi ta ciyar da miskini goma tunda ya yi rantsuwa ko ta fatar da su goma yi ba kaga za a ɗauki wannan kuɗin zakka ai ko ta yantar da baiwa za a ɗauki kuɗin wannan nashi ka nake nufi kafin a raba gado don a yi wannan bashin da ya shafi ibadoji da bai ba to daga nan sai bashin mutane waɗanda suke bi shi duk za a ɗauka a yi bayan an riga an yi wannan kuma sai a ce to yayi wasiya ko bai wasiya ba a duba cikin waɗanda yayi wasiya sai a raba ɗaya bisa ukun dukiya a basu a matsayin wasiya sauran abin da ya rage shine za a raba magada hmm. eh? ban ji ba to da ta zama da wasiya sai ta ce me ba ta miji min ba'di wasiyatin aw dayn to kaga an an yada da au adabi da au yuzu tartib shikenan to wanne ake fara yi tsakanin wasiya da bashi bashi ake fara yi kafin wasiya duk da qur'ani ya fara ambaton wasiya amma saboda al'aqatu bil wali ko al'aqatu bi aula yakun la yakun tartib malamai suka ce an fara gabatar da wasiya bashi da an fara gabatar da wasiya akan bashi da ita wasiya kila wanda aka yi wasiyar da sani ba zai zo ne ba shi ga dama ko da ba fade shi ba shi ne shi zai zo bayani ba shi yana da mai bin sa kai tsaye zai zo ya bani kayan wasiya kuma ba mai binta shi yasa sai Allah ya fara fadin dan kar ku je ku manta da ita eh. kuma a noman nan yana samun alheri har da shi da zakka amma eh. da zakka sai sai da amfanin gonan gaba eh. ina da shago wannan wannan shago shi ma duk yanda kike da abin da kika ya kai zaka. amma lokacin ba daidai baya zuwa ya samu don haka na noma sun zai samu da wuri ya cire zakka kuma ya cire kayan gwal sai su sake zuba a shago kudin ba sake su kaya hada a kudin shago to idan lokacin fitar da na shagon ya yi ko ya ta fitar da zai hada wannan kudin a zai fitar musu mutum ne yake sana'a biyu ga noma ga kasuwanci eh. zai fitar da zakkar noma in ya noma abin da yake zakka zai fitar da zakkar kudi in ya rai da kadaran da ke hannunsa sun kai nisabi misali sai ya zo ya kaka ta yi noma kaya ya fitar da zakar wannan noma ya bayar to kayan amfanin gonan kuma sai ya sayar sai zo kuma ya kara da jarin da ke shagonsa to idan lokacin zakkar kuɗi ta kuma zai fitarwa da wannan kuɗin gaba ɗaya zakka dan ai ba amfanin gonar ya sake tawa ba su amfanin gonar ya dake su sun zama nairori da haka yanzu kuma ba amfanin gona ne a kansa ba hukuncin naira ne a kansa kun fahimta da kyau yawa waya bakin kai wa alaikum salam maganan gado na yara ya halatta ya mai eh idan ka ajiya gida zan salwanta ba sai a sa banki ba za a ajiya gida ne barayi zo su dauke banki larura take sa kai shi banki dan ajiye kudi a gida yana da hadari matuka yana da hadari matuka kwarai da gaske ba ma barayi ba wani lokacin yaran ka ma sai ka san maka ba daidai ba ko wanda kake tare da su to aka ce a kai banki ko kudin waye ba sai na maraya ba sai a bar shi kara karba na'am eh? <laughs> ina ya fitar a cikin wannan kamar na dukiya na kuɗi ko kuma na abin nan dabbobi mm. to daga fitarwansa tun kamin da haɗi ne sai aka samu karuwan dabbobin ko kuma aka samu karuwan dukiya ne amma kuma watan da ya saba fitarwa ɗin bai riga ya fita ba wannan wata ne wuce ba to wani dukiya da ya karu kuma a kai wani matsayi ba ya riga ya fitar ba shi kenan sai shekara mai zuwa bayan ka fitar wani abu ya zo na dukiya to ba zai shiga lissafin shekarar ta wuce ba zai shiga lissafin shekara mai zuwa ne ko ne ka fitar da zakka misali kar ma ka kaddara dabbobi ka fitar da zakkar kuɗin ka yau ka riga ka raba ta ga hannun talakawa ba kana jira sai shekara mai zuwa ba kamar gobe sai ga waɗansu sababbin kuɗi sun zo maka kuma ta riba dubu hamsin dubu dari sama da haka ba za ka ce kuma su haka fitar musu ba su kuma sai shekara mai zuwa suna cikin lissafin shekara mai zuwa haka dabbobi in ka riga ka fitar musu a halin yanzu cikin wannan watan kuma da ka fitar din da kwana biyu ko da kwana uku kuma sai waɗansu dabbobin suka ƙara haihuwa su lissafin su sai na shekara mai zuwa ba na wannan shekara ba an gane na eh ya gabata game da misalin abin da ya shafi eh kuma da abin misalin amfani gona eh. to a cikin dai ko nawa in ya dai ya kai misali duk abin da ya tura ta araba in ya shi eh to amfanin gona an ce abin nan eh, eh, ya kai abin nan sa'i sai za a ba da to sai samu sa'i duka mana ko me daga da dai shi fa fadin cewa sa'i dare ko ana faɗa ma mafi karancin abin da idan ya kai zakka kina daga nan zuwa ka mallaki sa'i dubu daya daidai dai bisa gwamnati zaka bayar abin da sa ne wannan magana ta cikin su akwai inda suke magana a kan wasu kawai suke cewa wasu babu da ka a suna ya kawo wasu akwai wani amfanin gona bane wasu na dabbobi ne kenan eh, a to zance mafi inganci da akwai zakka kansa, shi ne ce fa ma za da fabi bi hisabi zalika cikin hadisi wannan yana cewa mutum ne yake da tumaki 20 awaki 20 da tumaki da awaki dangi dai ne da haka kaga sun kai arba'in za ka fitar da zakkar ko tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya kamar yadda bayani ya gabata can baya tumaki da awaki dangi ɗaya ne amma da a ce kana da tumaki ashirin. kana da shanu ashirin to kaga babu zakka akai babu zakka akan shanu babu zakka akan me tunda ba dangi dai bane ba haka raguma da shanu ba dangi dai bane ba raguma dangi ne tumaki da awaki dangi ne su kuma shanu dangi ne ba ka hada wani dangin da wani dangin ka fitar kun fahimta da kyau wannan kuma ke cewa ya halatta a gina masallaci da kudin zakka a maimakon a baiwa talakawa matsala ce khilafiyya cewa kudin zakka ana iya yin waɗansu ayyukan alkhairi da su ko ba za a yi ba ansar ah, ta tana da tsawo amma dai a takaice mutum ba zai shi mai fitar da zakka ba zai zo ya gina mutane masallaci da kudin